Eh. La la la la la la la la neman halak da wuya neman halak da wuya neman halak da wuya wal faya a wannan waya zan yi tiktok karkace mun mutunci man ba kake haka kin fa zan nuna ga kana haka kai shiga hankalinka ajiya zan nuna neman halak da wuya mama wai amma kin ga wannan wahala wai a ce yan fim wai kuɗi a banza suke samu kuɗi <laughs> wai a banza wai duk wannan wahalar mama ga wannan uwar ranar a ce wai a banza muke samun kuɗi a a ba zai yadda ba wallahi ba zai yadda ba ƙura'ani walfaya <laughs> eh a ce ba ta yawa